wato daman haƙƙin tsaro kashi ɗari ne human security ashirin da biyar community security ashirin da biyar internal security ashirin da biyar external security 25 kaga ɗari kenan ko to har abada har a halacci duniya har a nada ƙasa ba za a taɓa samun ɗari bisa ɗari ba ko ina a duniya komai ƙwarewarsu komai kayan aikinsu komai iyawarsu duk irin da muke samun labarin ƙasashen da suke lafiya ko ina ne ba a taɓa samun ba ko Switzerland da suka fi kowa tsaro a duniya to ba a samun ɗari bisa ɗari amma a Switzerland ana samun ya kai 82 har 88 ya taɓa kaiwa amma bai taɓa ma kaiwa 90 ba ko ina a duniya ina faɗa maka ba wata gwamnati da take ikon babu babu ba wani majors da ake ɗauka na security a duniya a samu tsaro ɗari bisa ɗari ka san me isa ah. duk duniya ba wata mataki da za a ɗauka a ce ba wanda zai aikata laifi dole sai an samu laifi kuma laifi na faɗa maka kalolinsa kala biyar ne akwai felony offense manya-manyan laifuffuka akwai misdemeanor matsakaita akwai simple offense ƙananan laifuffuka akwai deviance wato deviation from norms and values of the society wato kaucewa kyakkyawar al'ada da ɗabi'a ta wannan society din shi ma laifi ne in mun zo wani lokacin za mu taɓa dibiyan shi ma awa biyu ba zai ishe mu ba na ƙarshe akwai juvenile delinquency wanda na ɗan so mu taɓa shi Ka ji guda biyar kenan to waɗannan laifuffukan ba zai taɓa yiwuwa a ce in dai al'umma ce in dai mutum ya wuce ɗaya kai biyu hmm. to sai laifi ya wanzu dole ba wani mataki da za ka ɗauka ka ka hana laifi sai dai laifin ya danganta da yadda kake dakile shi da matakin da kake ɗauka bari in je kai tsaye nema fada ne akan laifin bari in je kai tsaye tambayar mm. ka yi min tambaya akan me al'umma za su to tsaron da al'umma suke bayarwa ya fi tsaron da gwamnati take bayarwa eh, eh a ilimance yawa <laughs> a aikace bari in faɗa maka shi human and community security mm. idan akwai shi to ko da babu tsaron gwamnati mutane za su rayu amma idan akwai tsaron gwamnati babu tsaron human da community security to ƙasa ba za ta wanzu ba ma kenan mu shi muka rasa shi ne muka rasa muna da ɗan kaɗan aƙalla muna da goma sha uku cikin ɗari ka fuskanta su kansu jami'an tsaron ai ashirin da biyar na ce ma ko to wani lokacin a najeriya sai an yi da gaske ake samun sha uku sha shida ka fuskanta haka external security ma shi tara ake samu ma ba a taɓa kaiwa goma ba balle ashirin da biyar ne ba a taɓa kaiwa goma ba tun da aka kafa Najeriya ka gane abin da yake faruwa to ai in ce maka zan bi maka rating to amma bari in tafi kai tsaye human security dan saboda a fahimce ni mm. shi human security shine tsaron kai da kai bari in baka misali ka ci abinci human security ne kai ne zaka ba kanka tsaro ba wani ne zai baka ba in zaka ci abinci gwamnati ya ta ce ka ci abinci mutanen gari ne za su ce ka ci abinci mm. ba kai ne za ka ji yunwa ka ci abinci ba to in ka ji yunwa ka ci abinci ka ba kanka me security idan za ka fito daga gida ka saka kaya baka fito tsirara ba ka ba kanka me security security idan za ka yi tafiya ka sa takalmi ka ba kanka me security hmm. in ka ga na gaba da kai ka gaishe shi ka ba kanka me security security in ka ga akuwa kana cin abinci ka ɗauke ta daga bakinka ka ba kanka me security to shi sa nake faɗa ma security wai ba ɗaukan makami ba ne ko riƙe bindiga ko sa uniform ko wani abu ilimi shine security amfani da ilimi wajen gudanar da shi shine security na ce ma ilimin tsaro daban jami'in tsaro daban ba lalle ne dan kana da jami'in tsaro kana da ilimin tsaro ba ba kuma lalle ne dan kai kana da ilimin in kana da ilimin tsaro to zaka iya aikin jami'in tsaro kuma zaka yi aikin da yanda ba na jami'in tsaro ba amma da yawa akwai jami'an tsaron ne sun haɗa biyu jami'an tsaron ne kuma suna da ilimin tsara akwai kuma jami'an tsaron ne kuma ba su da ilimin tsara to ka je human security ko to abinda zaka taimaki kanka da kanka kai kadai kai sallah kai kadai ka ba kanka me security amma idan kai sallah a jam'i ba human security bane community security ne saboda an kai sallah kai kaɗai lada nawa zaka samu Ɗaya. in kai a jam'i lada nawa da 27 mm. to kaga ya fita to shi abin da ake nufi ka gane ko an fuskanci human security to community security abin da ake nufi da in dai mutum ya wuce ɗaya ya zama biyu duk wani abin da za su yi as far as abin nan na alheri ne sunansa mai community security idan ka je makaranta community security ne in ka je meeting community security ne in ka je taro community security ne ɗaurin aure community security ne aikin gayya community security ne a tare a tattauna yadda za a tsare community security ne kasuwanci community security ne ina fata ka gane ka zo ka kawo ruwan famfo ko ka haƙa rijiya community security ne ina fata ka gane to wannan shi ake nufi da community security hmm. kuma duka wani tsaro raguwar ba internal bane da external in an ce internal security to ana nufin cewa tsaro na hukuma wanda yake na federal government ko na state wanda ake biyan sa albashi a ƙarƙashin hukuma kamar hukumar 'yan sanda dss custom and da sauransu su ake nufi da internal security, wanda ike na gwamnati ne ba private ba ba kuma ƙungiya ba hmm. ƙungiya tana cikin community security ba ta cikin internal security ina so ka gane to wannan kenan to wa'annan da ake ɗiba su shiga internal security daga ina ake fitar da su cikin al'umma community security ko ka yadda su ne ƙarfi hmm. eh na'am na'am in ka gama aiki ina kake koma cikin al'umma dai zaka yafi kowanne karfi na'am sai external security na hudu na karshe na karshe mm. su ne sojojin sama da na da na sama da na ruwa da na ƙasa su ake nufi external security su kuma suna kare abin da ake kira external aggression wato barazana ko hari daga wata ƙasar zuwa wata ƙasar shine aikin su shi aka yi musu training mm. so idan ka zo ka ɗauko aikin ɗan sanda ka saka soja to kwaba za ka samu ina fata ka gane ba za ka same shi right yadda yake so ba ka gane saboda shi ba a koya masa mu'amalarsa da jama'a da gogewarsa da yadda zai mu'amala da su ba ɗaya yake da na 'yan sanda ba su 'yan sanda suna amfani da abin da ake kira community policing ka fuskanta ka gane mm. wato samun kyakkyawar alaƙa tsakanin 'yan sanda da jama'ar gari shi ake nufi da community policing kuma shine policing da ya fi kowanne kyau a duniya har yanzu ba kirkiro wani policy wanda yafi community policing kyau ba akwai abubuwa da yawa wanda hakkin civilian ne ba su san ma hakkin su bane akwai abubuwa hakkin jami'an tsaro ne su ma yawanci wasu ba su san ma hakkin su bane hmm. ka fuskanta idan da a ce akwai kyakkyawar alaƙa tsakanin mutanen gari tare da 'yan sanda to laifuffuka za su ragu drastically za su ragu sosai saboda wannan alaka ita take hana ka san laifi fa ba tsoro ne yake sa a ƙin laifi ba kunya to wani sabon abin mm. ba tsoro ke sa a ƙin laifi ba eh kunya misali in tsoron ka nake ji in ka juya bayan ka sai in laifin mm. in ka tafi sai in laifin in tsoro ne ba sai kana nan zan ji tsoron ka ba eh. sai ka ɗauko abin da zan ji tsoron ka zan ji tsoron ka kuma ni ma zan iya zuwa in samu wani abin da barazanar da kai ma du da makamin ka kai ma zaka ji tsoro na ka gane amma ina jin kunya ka ko kana nan ko baka nan ba zan so na yi ba dan in ta fito zan ji kunya cewa na yi kaza na yi kaza na yi kaza wata tambaya mm, mm. misali a matsayina ko in bada misalin da kaina ni civilian dan gari mm. da nake irin yankin da ake samun irin wani matsalo na tsaro akwai hanyar da zan iya bi na gano ana shirin aikata laifi ko in aikata laifin ga hanyar da zamu mu dakile shi ko in shirin ya tabbata ya za'i mu hana faruwarsa misali a matsayi to in tafi babban magana soja ba na'am bari in tafi babban magana mhm. a yanzu idan Allah ya kiyaye za a kawo harin bom nan inda muke program din nan to sati biyu kan mun kawo harin bom din in kai kwararre ne zaka gane cewa lallai za a zo a yi suicide a wajen nan saboda akwai alamu duk a ƙarƙashin basic security knowledge yake saboda in matsa da kai gaba ka gane me nake nufi hmm. ka fuskanta duk inda za a kai hari na bom za a zo a tashi bom a waje kilomita ɗaya kafin nisan wajen kafin a zo inda za a kai hari. akwai abin da ake cewa ka gane ko hmm. wani sainin da ake sign aro akwai wasu kibiyoyi da masu kai wannan harin suke zuwa suke alama alamar in ba kai kwararre ba ne ba za ka tsaya ka gane ba ba za ka kula ba shine alama ta farko shine alamar suna yin ta ne ko a jikin wani allo ko a jikin wani gini ko a jikin wani signboard ko a jikin wata tsohuwar mota da aka ajiye ta ko wata bola da ake ba a damu da ita ba alamar kibiyar ana zuwa ana yi ban sani ba da talabijin da abubuwa ne da na na san zaka yi wannan tambayar da na zo da alamomin ka gani wannan alama ita ce alama ta farko da ake kaiwa hmm. kilomita ɗaya kafin a kai hari. Hmm. ka fuskanta hmm. sannan akwai na biyu alamar da ake yi shine idan aka zo wannan alamar sai alama ta biyu shine akwai idan za a zo akwai abin da ake cewa sign follow up shine wato in bam za a zo a kai za a zo a wuce da empty jakar da ake sa ran za a zuba bom a ciki ko abin da ake sa ran za a saka bom ɗin a ciki idan mota ce za ta zo ta kawo akwai kuma jami'an tsaro a wajen za a zo abin da ake cewa empty follow up wato za a zo a dinga wucewa da jakar empty idan jami'an tsaron suna kulawa sun ga mota sun ce buɗe boots buɗe kaza su cekin su gani sun buɗe jakar za su ga dai jaka ce kuma babu komai a ciki kaga motar ta za ta wuce ko mm. to idan har ana kaga an yi wannan cekin ɗaya an sake dawa an yi cakin biyu an sake dawa an yi cakin uku to za su fasa kai harin wajen don sun san in sun to da kayan da za a yi destinating a wajen ila za a iya samun abin nan su kama kaji biyu mm. na uku shine akwai abin da ake cewa intentional block road shine wani lokacin da gangan suke zuwa su hada ko su ajiye mota a kan hanya su nuna ta lalace gyaranta ake ko wani abubuwa saboda menene conjection din wajen su ga hanyoyin da akwai wasu ɓarayin hanyoyi wanda idan ta tashi aka biyo su za su bi wannan hanyar ka gane abin da yake faruwa na fahimta sukan haifar da gosulo eh tunda akwai masana unguwar ko masana garin yan asalin gurin su kuma sun san hanyoyin da za su bi su fita su kauce wannan kauce wannan wajen da haka waɗannan hanyoyi da waɗannan mutane suka bi dan tsira daga wannan gosulo su suke duba su kuma su nuna musu hanyar tsira nuna musu wajen da in suka yi abin za su gudu na'am ka gane ko mm. sai na hudu abin da nake so na nuna maka cewa in dai za su kai hari wajen akwai abin da a cewa get away position shi get away position shine ko mota ko mashin wanda za a ajiye shi kusa da wajen wanda idan an kai harin wayanda suka kai harin su samu su escape shi get away position ko yaushe zaka je ka samu mai mota ko mai mashin ya kunna mashin awa ɗaya kafin a kai hari ko minti talatin ya kunna kan motar ya kalli hanyar tafiya ba hanyar shiga ba hmm. ka fuskanta ko mota kuma zaka ga motar always a kunna tana sulu. Hmm. akwai mutum a cikinta tana sulu. ko kuma a bar motar a kunna tana sulu amma za ganta a buɗe ba direba babu komai ka san amfaninta. Hmm. idan aka biyo mutum kawai daman motar tana kunna da ya ta tashi zai in ma da direba kana fadawa ja za kai shi ake abin da ake kira get away position ka gane abin da yake faruwa ah. yawwa akwai na biyar wanda ake shi ne. duk lokacin da ake yi suna duba abin da fike cewa roshin hours abin da ake nufi da roshin awas shine ko yaushe za a kai hari sun fi so su ga mutane a cunkushe. don in sun kai harin su kashe mutane da yawa saboda bom din yana da tsada da abin nan ba a so a tashi ba mai kashe mutum ɗaya biyu uku kamar su asara su kai hmm. ka fuskanta sun fi so inda mutane suke cunkushewa. abin da ake nufi da roshin awas, awoyi ne guda uku roshin hours duk inda karfe takwas ta yi na safe to roshin Awas ne lokacin kai hari ne duk inda karfe biyu ta yi zuwa biyu da rabi zuwa uku shi ma an taso daga aiki ana roshin kowa ya tafi gida shi ma lokacin ne daidai magariba zuwa isha shi ma roshin Awas ne za ga nan awoyin guda uku in kana kiyaye su an fi kai hari wannan wajen wannan awoyi shi ake nufi da roshin Awas. da sauransu da sauransu akwai su da yawa kaga ba lokaci na dai faɗa ma guda eh, biyar gaskiya ne to ga tambaya da muka samu wai ko tsadar rayuwa tana da alaka da matsalar tsaro sosai ma sosai ma ai takanika ne ake tsadar rayuwa in dai da tsadar rayuwa to kullun laifi sai ya karu ka san kullun sai sabon laifi an yi sabon laifi masu harkar tsaro. Wani nufi kirkirar sa kirkiro sabo da a je babu shi ko. Babu shi gaba ɗaya kullum sai sabo ya zo. kullum sai an yi sabon laifi wanda a babu shi jiya babu shi yau an halice shi every ne ka san yawan laifi nawa a duniya dubu ɗaya da ɗari ɗaya da goma sha ɗaya adadin yawan crimes da ake da su a duniya ka fuskanta hmm. to amma kuma kullum sai an kirkira sabo shi kuma sabon nan da ake ƙirƙira ya iya ƙirƙira a wata kullum sabon laifi ya yi amma kullum yana rushewa yana rushewa wataƙila sai an yi sati biyu abin ya yi tafi sai ɗaya ya zauna. Eh tabbata da haka shi ne zai shiga cikin wancan lissafi. Sai ne zai shiga cikin wannan lissafi. Ka fuskanta? Mm-hmm. Ka gane abin da ke faruwa. A yanzu kenan nake gama kullum in ya kirkira. To na ɗaya kenan. Na biyu idan aka saka muku tsadar rayuwa yunwa za ta shigo. Ita yunwa in ta shige ka to na ɗaya dai baka respect ɗin kowa in kana jin yunwa. Na biyu baka ɗaukan shawara in kana jin yunwa. Na uku baka tunani mai kyau in kana jin yunwa na hudu duk abin da ka samu ya zo maka zaka ci in kana jin yunwa na biyar ko baka cin amana baka rike alkawari yunwa za ta sa ka karya amana ka karya alkawari ka gane ko to kuma wannan saba amana da karya amana laifi ne hmm. jin yunwa ka ƙi sauraron jama'a za ka aikata laifi ka fuskanta to yawan laifi idan akwai matsalar yunwa idan da kullum ana samun laifuffuka guda ashirin to idan akwai yunwa za a iya samun guda sittin ka fuskanta kaga yawan laifin ya ƙaru hmm. to kaga aiki kuma ya ƙare wa jami'an tsaro yawa yawa ah. to ka ji alaƙar kenan ta tsadar rayuwa da nemi misali a wannan ƙasa ta ta Najeriya a cikin satin nan hmm. ko sati biyu da suka gabata sanarwa da kafa da shugaban ƙasa na canjin wuraren ayyuka da yawa musamman manya-manyan jami'an tsaro a hukumomin tsaro na DSS da nia hmm. da aka yi menene alakar wannan canjin aiki da harkar tsaro a najeriya akwai wani sauƙi da za a samu ne ko wata gudunmawa da wannan canji da aka yi wa wannan jami'an manyan hukumomi na najeriya to ka gare na farko daga shugaban nia har shugaban dss duka 'yan cikin gida ne ba wai ebo su aka yi daga wani organization aka kawo su ba na farko duk wani abin da yake faruwa a cikin aikin suna da masaniya su yanzu da aka saka su yanzu da aka saka na farko kenan kuma especially shugaban dss ya yi aiki a state state state a matsayinsa na kwamanda guda shida jihar kogi ita ce jiharsa ta ƙarshe yanzu ya zama shugaban dss na ƙasa an san performing ɗinsa an san aikinsa ka fuskanta ya san matsalolin da suke faruwa a cikin dss ya san ci gaban da suke faruwa a cikin DSS. Saboda haka zamansa shugaba abun ba zai zama masa sabo ba. Mm. Na farko kenan. Na biyu jami'an hukumar ba za su yi masa abin da ake kira security cell sabin ba. Wato ka dinga yin abu don amfanin ƙashin kanka maimakon ka taimaki ƙasa ko ka taimaki sabis ɗin sai ka dinga yin wasu abubuwa don amfanin ƙashin kanka. Mm. Waɗanda za su yi maka wannan idan ka taho daga wani sabis ɗin kowane sabis suna da tradition ɗinsu da su. idan ba da kasabis ɗin kake ba za ka samu wannan ƙalubalen to shi ba zai samu wannan ƙalubalen ba tun da shi daga sabis ɗin yake kaji biyu na uku cewa in har ba za a ba shi asorati kamar yanda ya kamata ba kamar yanda na faɗa responsibility ɗin sama ko da an kawo an canja so to abin ba zai canja ba saboda inda akuyar gaba ta sha ruwa ta nan baya za ta sha ina fata ka gane so amma ci gaban da za a samu shine watakila akwai wasu wanda suke da sababbin initiatives a cikin makusantansa da suke so su fito da wasu sababbin abubuwan da su taimaki sabis mm-hmm. wancan bai samu damar ya ba su dama sun aiwatar da wannan abubuwan ba ah. idan wannan Allah ya ba shi ilhama ya ba da dama ya ba su dama su yi wataƙila za a samu canji fiye da na da mm-hmm. ka fuskanta yawwa to wannan kenan akwai kuma wataƙila wasu ba su samu damar promotion ba ko an musu wani canji ko wani abubuwa ba su samu wannan damar ba in wannan ya zo ya ba su damar shi ma za a shigo da sababbin innovation wanda za a taimaka na dss kenan na nia wato shi wannan na nia akwai matsaloli da yawa ga wanda i ja wancan wanda ita tafi yau shekara shida kenan ka fuskanta yanzu wannan sabo ya zo shi ma kuma dan cikin gida ne ya kai ma assistant director hmm. ka fuskanta to ya shigo shi ma dan cikin gida ne to akwai kalubale akwai abin da ake cewa external challenges da internal challenges to aikin NIA mafi yawanci ya fi yawa a sirrin waje ba sirrin gida ba don sirrin gida na DSS ne sirrin waje kuma na NIA ne ka fuskanta to wajen amfani da dama da ma'amala da wataƙila da watakila wai yana ma'amala da wasu wannan sabo ya zo ba lallai shi ma'amalarsu da wancan ta kasance ba wataƙila ya zo da sababbin abubuwa kaga an samu ci gaba hmm. idan kuma ya dora akan na wannan wanda yake yi watakila kuma a koma gidan jiya ka gane ko hmm. ya danganta da wanda aka kawo da irin tunaninsa da yanda ya ɗauki abin da damar da samu amma mafi a'ala ne dama komai ƙwarewa ka koma iyaka in ba a baka dama ba to ba lallai ka aiwatar ba idan har wancan wani abu da suka dinga faruwa na gazawa na hukumar idan har rashin bashi dama ne an ko an kawo wani ma to gaskiya ba za a samu damar ba kowa aka kawo idan kuma an ba shi damar shi kuma bai kawo ba to wasa ce a cikin satin nan da muke ban kwana da shi sai muka ji sanarwa ta fita daga ministan tsaron Najeriya ko ce karamin ministan tsaron Najeriya fidda sanarwa cewa an ba wa rundunar soja umarni ta tashi daga inda take da koma jihar Sokoto sakamakon irin matsalolin tsaro da suke faruwa me hakan ke nufi a bangaren tsaro musamman ko a gurin ku masana to na farko dai kamar hakan yana nuna cewa uwa gwamnatin ta nuna uwa ta damu da abin da yake faruwa a wannan waje kuma uwa ta yi ɗauki wani mataki wanda take so ta rage abubuwan da suke faruwa amma dai ina so in faɗa maka mun koma maganar nan ta baya ana dai maganar responsibility da authority in duk komawar ta za su yi, in gaba ɗaya daudan barak za a ɗauka a mai da ita sakkwato in gaba ɗaya za a kwashe jami'an tsaro a mai da su sakkwato hmm. kar a bar ko ɗaya a kowace jiha su koma sakkwato hmm. as far as ba a ba su a sorati ɗin nan ba ba su kuma su samu kayan aikin da za su yi wannan aikin ba to still wannan laifi zai ci gaba wasu sakkwato su tare ƙarfin gwiwa ne ga jami'an tsaro amma duka da ƙarfin gwiwan nan idan ba samu wannan kayan aikin ba hmm. to ba zai bayar ba amma ci gaban da aka samu hmm. watakila abin da muke zargi komawarsu zai sa a samu sauƙi wajen kulawa da jami'an da kuma jami'an za su ga shugabanninsu suna wajen hmm. za su yi aiki ta tukuru to amma komai ƙwarewarsu da iya aikinsu idan babu wannan kayan aikin babu wannan asoratin to gaskiya za a ci gaba da abin da ake a a ƙarshe hmm. ga wata tambaya me ke haifar da matsalar security ta yi tsamari a cikin wasu al'umma suke banta misali ina magana kamar yanzu yadda al'umma fulani suka zama a wannan ƙasa tamu mm. duk inda ake matsalar tsaro musamman arewacin najeriya mm. za a da akwai fulani a wannan guri misali ta iya ba iya fulani ba za ta iya faruwa ga wata ƙabila a ce akwai ko hausawa ko yarabawa ko makamancin wannan amma matsayinku na masana tsaro me yake haifar da wannan matsala a samu wata ƙabila ko wasu society gaba ɗaya sun gurɓace gaba ɗayan sai rikici lokaci guda me ke haifar da wannan abu to zo gaskiya injustice abu na farko ka gane idan aka ce injustice da hausa ana nufin kamar ah, kamar cin zali ka gane to ka gane abin da yake faruwa na farko kenan mm. da kuma rashin wayewa ta ilimi mm. ta ɓangaren abin da ya shafi boko da addini ka fuskanta idan ka kula fulanin nan a inda suke yawanci wasu wanda suke cikin riga ba sa san makaranta ba ba su san boko ba ba sa karatun addini abin da suka sani kawai kiwo kaji na ɗaya to ba su san mahagunsu ba ba su san damansu ba ka fuskanta na farko idan an zalunce su ma ba san inda za su je su kai karar ba mm. na biyu ka fuskanta na uku labin da yake wucewa an riga an cinye musu labi din ka gane abin da yake faruwa mm. an cinye musu hanyar da suke bi suna tafiya kiwo an siyar da labin nasu dole sai sun bi ta gonaki tun mutane kuma an sun bi ta gonakin dole sai shanu sun yi barna sun yi barna mm. in dai suka yi barna su kuma masu nona ba za su yadda da wannan barnar ba za su iya zuwa su yi ƙararsu. idan suka yi karar su kuma maimakon a zo a fitar da iya barnar da suka yi a biya mm. wani lokacin aka kama wani bai fillace sai ya sai da shanunsa ya sai da abubuwa kafin ya kwaci kansa ka fuskanta da haka da haka har shanunsu suka kare yi musu yau a yi musu gobe a yi musu jibi na farko kenan kuma akwai mutane waɗanda suke zuwa har cikin inda sirgagen su suke mm. su suke zuwa suke siyan idan shanu za ta kasa da wani abubuwa su suke zuwa suke mu'amala da su to da fulanin nan kuma suka koma daji suka fara fada sai suka fara amfani da wayannan mutanen wanda suke zuwa amala da suke zuwa suke siyan shanunsu da abubuwa mm. sai suka zama musu kamar informers to su ne asalin samun informa a harkar ta'addanci ta bangaren fulani mm. su kuma rashin adalci da wacin waɗannan abubuwa da ka lissafa a mm, baya su suka haifar da su su suka haifar da su. kuma kenan hakan zai iya faruwa kowace al'umma kenan ba iya su kaɗai ba ai in dai al'umma ba su samu wayewa ba mm. ba su samu ilimi ba na addini da na boko kuma aka ci gaba da ci musu zalunci to kowace irin kabila ce za ta faɗa cikin wannan abu yanzu akwai dama da ta rage da za a yi da su hayyacin su sosai ma akwai damammaki da yawa da ta rage wanda za a iya da da su hayyacinsu hmm. idan har abubuwan da gwamnati take da gaske ne maganar a je a zauna a yi sulhu sulhun nan ba yana nufin a yi sulhu da wa'anda suka yi 'yan ta'adda wa'anda suka yi fice suka yi suna suka kashe mutane suka yi a'a ba su ake sulhu da su ba hmm. still akwai fulanin da suna nan har yanzu ba su ɗauki makamai ba akwai fulani da yawa wa'anda suna nan ba sa jin daɗin abubuwan da 'yan uwansu fulani suke yi su ya kamata a je a samu a zauna amma a yi alkawari da su alkawari na me na gaskiya da gaskiya ba alkawari na yaudara ba an sha cewa za a yi alkawari da su a zo a zauna a karɓi makamansa a yi waye da waye amma a ƙarshe gwamnati sai ta yi amfani da damar ta kawai abin da ta yi kawai shikenan sai ta watsar da su wannan sai sa suka ji cewa gaskiya alkawarin duk da gwamnati take musu ba ta cika ta siyasantar da sasantawa na farko kenan to shi kuma akwai shiri da ake yi na yafiya ka gane abin da yake faruwa to akwai dokoki da ka'idoji da ƙwararru da ake sawa yadda su ba da shawarar yadda za a shirya din ka fuskanta e, ko da shirya aka za a yi rehabilitation ɗin wa'anda suke cikin wayanna abubuwan akwai ka'ida da dokoki na rehabilitation Tunda da ka yanda za a zauna da su ba ka zuwa kai sulhu da mutumin da ya zo ya kashe wa mutane wa'anda aka yi baka ba ka zo ka biya su compensation ba to ka fuskanta ba ka zuwa kai sulhu ba tare da wa'anda aka yi musu barna aka kashe musu yan uwa aka kwartar musu da dukiya ka fara sulhu da su ba tukunna ka ba ko da baka biya su gaba ɗaya ba ka rage musu raɗaɗi hmm. wannan shine na farko na biyu wa'anda ka zo ka ce za ka yi sulhu da su idan ka ka cikin gari baka zuwa ka zuba su a cikin gari sai ka ware su akwai abin da ake ce operation safe corridor hmm. ka fuskanta wato ka ɗebo ƙwararru a ɓangaren criminology psychologist sociologist ka gane da sauran ƙwararru ɓangaren irin su manyan likitoci na ƙwaƙwalwa da sauran abubuwa su ma sai an fara titin din su tukunna eh sai ka zaunar da su hatta abincin da zaka ba wanda zai rehabilitation ba kowane irin abinci kake bashi ba akwai abin da ake cewa face to face therapy yanda zaka zauna da mutum ka ji abin da yake dame shi ka guiding ɗinsa ka gane mm. sannan ka putin ɗinsa turu yanda me yanda zai samu wannan abubuwa akwai magunguna da ake basu wanda yake cire musu wannan rashin imanin da abubuwan da suka aikata ka fuskanta ba kowane irin abinci ake basu ba kuma sai ka kategori ɗinsu masu aikata laifin baka haɗa su waje ɗaya akwai masu high profile uh, criminal offense ba wa kuma wanda yanzu suka fara akwai kuma wanda su sun shiga ne indirectly ba directly ba tilasta musu aka yi ta shiga to sai ka ware su kowanne da yadda zaka bashi nasa treatment to district muna godiya kasancewar lokacin da ka ɗibo shirin ya kare amma mun shiga lokacin da ba namu ba a ƙarshe menene saƙonka ga al'umma da duniya da suke kallon ka a wannan lokacin to ni saƙona shine mm. eh, mutane su ɗan yi haƙuri da wannan yanayin da ake kuma a yi addu'a cewa Allah ya kawo canji mafi alheri na farko kenan hmm. sannan mutane kada su ɗauki doka a hannunsu na ƙarshe abin da nake so jama'a kowa ya samu abin da ake kira da suna basic security knowledge saboda zai taimaka wa mutane wajen su gane ma yanayin da gwamnati take ciki su gane ma yanayin da tsaron yake ciki kuma san hanyar da za su taimaka wa tsaro wannan shine sakon ga al'umma to ai na ji kai wata magana ta batun kana da makaranta da kake koyar da wannan abu da ya shafi harkar tsaro mm. to ita wannan makaranta iya jami'an tsaro ne suke da haƙƙin halartar ta ko kuma a'a kowa ma da yake da sha'awa zai iya zuwa ya halarci wannan makaranta kowa da yake sha'awa kowa a Najeriya yana da buƙatar basic security knowledge idan ka zo makaranta ta za ka ga ga dpo nan a zaune ga mai sai da shayi a zaune ga kujerarsa ga kujerarsa tare suke ɗaukar lacca tare ake ake brainstorming a tattauna a samu kan matsalar tsaro ka ji matsaloli daga bangaren jami'an tsaro ka ji matsaloli daga wajen mutanen gari ka ji matsalolin tasha ka ji matsalolin direbobi ka gane abin da yake faruwa ka ji matsalolin mata da matan aure da zawarawa ka fuskanta da yan mata ka mm. gane abin da duk aji ɗaya ake zauna ake ɗauka wannan karatun saboda so ake a samu kyakkyawar fahimta kyakkyawar alaƙa tsakanin jami'an tsaro da mutanen gari kowanne ya san hakinsa kowanne ya san matakin laifi kowanne ya san yadda zai yi ya kare laifi kowanne kuma ya san matsayinsa kowanne kuma ya san gudunmuwar da zai ba a kowa shine dalilin da yasa ake haɗa su ake cakuɗawa mm. shine shi ilimin tsaro ake ɗauka a wajen shine da kowa yana da haƙi kowa yana da dama da zai iya halatta wannan gaskiya gaskiya to insha Allah rabbi masu kallon mu da sauraron mu kun ji cewa wannan ilimi da yake da haƙi kowa ya fahimta kowa ya san shi kana da dama da zaka iya halatta wannan makaranta in Allah ya yarda za mu fidda tsari ga wanda suke da sha'awa in suna sha'awa zuwa wannan makaranta za mu fidda tsari ko ta bangaren bada lambar waya ko adireshi ko makamancin wannan detective wannan shiri da muke da kai yau shiri ne da muke cikewa da shi yau shekarar mu biyu cip cip da kafuwa ran biyar ga wannan wata biyar ga watan tara shekara ta dubu biyu da da ashirin biyu muka fara gudanar da wannan tasha tamu a yau biyar ga watan tara shekara ta dubu biyu da da ashirin hudu muna cika shekara biyu daidai wanda muka zaɓe ka don ka zama mana cikamaki ga al'umma don taya su munna da taya mu kanmu munna da ba da gudunmawa da muke a cikin wannan al'umma muka zaɓi wannan shiri naka a matsayin jigo ko cikamaki na wannan shekaru da muka ɗauka me za ka ce da wannan gidan tv nan to na farko dai ina godewa masu gidan talabijin din nan da ma'aikatan gidan talabijin din nan mm. da wayanda suke taimakawa na fili da na ɓoye da kuma gudunmawar da wannan gidan talabijin yake bayarwa don fito da mutane waɗanda suka shahara waanda suka ƙware kuma mutanen gari suna amfana daga ilimin mukan da wannan gidan talabijin yake bayarwa muna nemi a gidan wannan talabishin fatan alheri muna fatan mutane waɗanda suke da ikon taimakawa su duba yiwuwar tallafa wa wannan gidan talabijin ɗin don ya ƙara haɓaka mutane su ƙara amfanuwa da ilimin da zai taimake su tun da kanan duniya har gobe Muna godiya tattu masu kallon da sauraron mu anan muka kawo ƙarshen wannan shiri da muka shafe sa'a guda mana tattaunawa da detective Awal Baladi da mun iya ƙwararre masani a ɓangaren tsaro a wannan ƙasar ta ta Najeriya wanda muna alfahari da irinsu Allah ya ƙara ƙara mana irin su da yawa don su amfanar da al'umma na kushe musuddin da shi nake gaya muku cewa ina munna ina taya ku munna ina taya mu munna da cikin mu shekara biyu daidai da wadaida da fara gudanar da wannan shiri muna addu'a tun daga kan jagororin wannan gida kama da ɗan ƙaramin ma'aikacin su ni Allah ubangiji kai mana jagora Allah ka tafi da al'amurorin mu wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh